idan na yadda ina yin kuskure kai ma ka yadda kana yin kuskure dukkan mu muka yadda muna yin kuskure to mun magance mafi yawan matsalar rayuwar mu. domin daga cikin duhun kai da jefa mutum ya jefa kansa cikin damuwa shine ya ɗauka kowa baya mai daidai wani bai min daidai wani bai min daidai amma ni ina ma kowa daidai ba za ta yiwa haka ba kai ba annabi ba ne don haka ya kamata da ni da kowa da kowa da kai ɗin mu rinka gane cewa muna yin kuskure kuma muna mutane uzuri rashin yin haka ba za mu zanto